a ah, mr Zena. wai wala na yankai kai mutumi na labari ne na goma da shi mai daɗi billahi ladi ina mutunan kana wajen kare umar kuce gashi can ana mai interview ina gaya ma ta yi zahi zahi ya kai zahi umar kuce ya koma turanci an yi an yarawo hausa yaki an tambaye shi mi abbabbancin dabba da mutum ya ce ji da gani aini ban taba tabbatar wa mutumin nan naka mugun mu bane sai yau wai hama go sai yau haba ta za a tambaye ka a ce mi abbabbancin dabba da mutum wai ka ce ji da gani mai lesi to ake wanga kaɗan na daga cikin haurage umar kuciwala rana ina gaya ma malamin su na islamiyya tambaye shi ce mi akalbun haba buɗa bakin umar kuce sai umar kuce ya ce mota yan kwana kwana ko dai ni da na bar zuwa islamiyya na san an kace kalbun ana nuna mota haya you are my happiness We fight every day. We argue all the time, even on your birthday. I hurt you. You hurt me. Why?